Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya. inda Suleiman ya rance tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz zai ba mu kanin labarai. Ya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine jiya lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka nick price ya ce amurka na bibiyar bayanai masu matukar tayar da hankali na da adadin mutanen da aka kashe a wani kauye da ke tsakiyar kasar mali prime minister kasar pakistan imran khan ya tsallake rijiya da baya yunkurin da yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada kuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin kasar mai cike da takaddama. To ma kanin labaran kenan. Wasu mazauna anguwar Apo a Abuja da ke Najeriya, wato anguwar 'yan majalisar dokokin Najeriya, sun dakatar da limamin babban masallacin Juma'a na anguwar Sheikh Nuru Khalid. ya ce shi da abin da ya na gaskiya bai jin shakka komi an dai a wajen ubangiji abin da ya gaskiya ne ba abin da zai dame shi yayin da ya cika shekara ɗaya a kan karagar mulki shugaban ƙasar Nijar Mahmud Bazoum ya bayyana samun nasarori a fannin tsaro a wasu yankuna da ke fama da ayyukan ta'addanci. Kuna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarfi hashin gunan ya shirya kuma zai gabatar za mu kuma muku karatun alkur'ani amma kafin nan kar mu sha labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bocha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya a Amurka ya shaida wa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa koma yaya tilas mutum ya ji takaici ba za mu iya yin watsi da wannan ba ba za mu iya lamurtan wannan ba. Blinken ya ce Amurka za ta yi aiki tukuru ta tattara bayanan laifukan yakin Rasha a duk faɗin Ukraine yayin da Ukraine ta yi ikirarin cewa ta sake karba ikon yankin arewa ta tsakiya kusa da babban birnin ƙasar. Dakarun Moscow sun janye daga yankin Cape domin mayar da hankali kan sabbin har-har a garuruwan kudancin Ukraine da ke tekun Bahar Aswad da kuma yankin Donbass da ake gwabzawa a gabashin Ukraine. Da yake tunani kan gawarkin da aka samu a titina, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida shirin Press Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan kare dangi ne ya ce sojojin Rasha sun lalata da kuma halakar da ƙasar. Sakatare janar na ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO John Stoltenberg ya shaida CNN cewa wannan zalunci ne ga 'yan kasar da muka shafa shekara da shekaru mu ga irin shi ba a cikin shekarun da suka gabata a turai alhakin kawo ƙarshen yakin yara ta a wuyan shugaban rasha vladimir putin jiya lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya ce amurka na bibiyar bayanai masu matukar ta yadda hankali na da da mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali rundunar sojojin mali ta faɗa a ranar asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin Islama sama da ɗari biyu a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa. Rikici da ƙasashen yamma ya ƙaru tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali ta ɗauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan Fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin Wana Group da ke Rasha. A cikin wata sanarwa Price ya ce akwai rahotanni masu cin karo da juna akan wanda ke da alhakin kisan da aka yi a ƙarshen watan Maris a ƙauyen Mora, mai zara kilomita 400 arewa maso gabashin Bamako babban birnin ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Prime Ministan ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da baya ƙurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar mai cike da takaddama. da mambobi 342 na majalisar dokokin kasar ko majalisar wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige kan ministan shari'a fawad hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin amurka ce ta ɗauki nauyin ta. ministan a cikin takaitaccen jawabinsa ya kawo wata kasida ta kundin tsarin mulki da ke cewa yin biyayya ga ƙasa shine babban aikin kowane ɗan ƙasa kakakin majalisar kasim khan suri ya yanke hukuncin cewa ba zai iya ba da damar kada kuri'a kan abin da ya ce kudurin baya bisa ka'ida na rashin amincewa da Prime Minister. Ba za a bari wata ƙasar waje mai karfin fada a ji ta kifar da zababbiyar gwamnati ta hanyar wata makarkashiya ba in ji suri. Yayin da ya gaggawar ɗage zaman na musamman yayin zanga-zangar da 'yan majalisar adawa suka yi, Amurka ta musanta taka wata rawa a yunkurin tsige Firaministan. nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana karshen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin wasu mazauna anguwar apo a abuja wato anguwar 'yan majalisar dokokin najeriya na niyyar kwabe shugaban kwamitin masallacin anguwar sanata sa'idu dan sadau biyo bayan dakatar da limamin babban masallacin juma'a na anguwar sheikh nuru khalid ga wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya da karin bayani sharaɗin talakan Najeriya ku hana kashe mu mu fito zaɓe, ku bari a kashe mu ba za mu yi zaɓe ba. Sheikh Nuru Khalid wanda ya buƙaci jama'a kar su fito zaɓe matukar ba inganta tsaro gabanin zaben ba ya gamu da matakin kwamitin masallatan inda ta tafsirin da ya zaba na Ramadan aka naɗa wani limami ya maye gurbinsa. Khalid da kan shirya shan ruwa da mabiya addinin Kirista a masallacin don karfafa fahimtar juna na tsakanin addinai na daukar salon wa'azin kowa ya zo a tafi tare, ko ma dai a daina mayar da hankali kan batun bid'a a rika karfafa batun tabarbarewa tsaro a irin ra'ayin nasa. Limamin masallacin Zombi na unguwar 'yan majalisar Ibrahim Awal Usama ya so shiga tsakani kan barazanar tsige dan sadau daga kujerar don samun dawo da Sheikh Khalid da ake wa taken Digital Imam. Na same shi na ce me ya faru tsakaninka da kai da Sheikh Nuru Khalid kuma sannan ga abin da muke gani wasu suna kokarin kai ma su raba ka da wannan kujerai ya ce shi da abin da ya na gaskiya bai jin shakka komi an dai a wajen ubangiji abin da ya gaskiya ne ba abin da zai dame shi. Amma a tsarin addinin musulunci sai kana ga abin da yin daidai ne? A to in dai a tsarin addinin musulunci ne idan za a yi hukunci akan mutum a zauna an samu hujja kayi laifi kaza tunda ba mutum da yake jagorancin nan ba dalilin wannan tunda baka ji ba mun sallame ka kowa sai ya shaida na tuntubi malam din amma dai yau za mu haɗu mu tattauna yanzu a tuna sallar idin azumin bara an samu irin wannan takaddama tsakanin imam usama da dan sadau yayin da dan sadau din yi wuf ya karbe na'urar magana ya musanta sukar gwamnatin buhari da ake yi cewa bata tabuka abin kirki ba yana mai cewa ya ta ba da lamuni fiye da koma wace gwamnati tunzura da jama'a suka yi kan ra'ayin dan sadau ya sa ya ce haka aka yi wa annabawa ma wasu ba su suka zaɓi annabawa wasu ba su kashe annabawa saboda an faɗa musu in ma wani ya ɗauko gora nan ya buge ni na idan ku ba da mamaki na yi sunan annabawa masu wasu sunna kafirai a lokacin mamaki sallallahu alaihi wasallam Imam Usama ya sa an yi zaben marawa ra'ayinsa baya ta hanyar kabbara haso sau uku inda jama'a suka goyi bayan cewa gwamnatin ta gaza. Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce Allah akbar. In ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe ba saboda abin da muka zabe ka kai ba ka ba Hakika wasu masu hannu da shuni na kaucewa sallah a masallacin unguwar don kaucewa gamuwa da 'yan alaba kuma samu. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ma dalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya. Yarima Hamza bin Al-Hussein tsohon mai jiran gadon sarautar Jordan wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata ya sanar jiya lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta na nuna adawa da manufofin jordan a halin yanzu an zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da kokarin dagula masarautar a wani shiri da kasashen waje suka kitsa masa amma ba a hukunta shi ba bayan yayi baya ga sarki Abdallah yayansa a cikin wasiƙa da ya wallafa a shafinsa na Twitter Hamza ya ce abin da ya gani a shekarun baya bayan nan ya sa ya yi masa wahala ya amince da manufofi da hukumomin kasar Jordan ke bi ya rubuta cewa na yanke shawarar cewa abin da na yi imani na ka'idojin mahaifina marigayi sarki Hussein da ya cusa min ba su dace da hanya umarni da hanyoyin zamani na cibiyoyinmu ba. An naɗa Hamza mai shekaru arba'in da biyu a yarima mai jiran gado lokacin da Sarki Hussein ya rasa a shekarar alif ɗari tara da tara kuma Abdallah ya zama sarki amma ya rasa wannan mukami bayan shekaru biyar lokacin da Abdallah yana da ɗansa a matsayin magaji. A bara ne dai aka yi masa ɗaurin talala a gida bayan ya yi zargi kan cin hanci da rashawa da mulkin kama karya. Firaministan ƙasar Hungary Viktor Orban ya ayyana samun nasara zaben ƙasar da aka gudanar jiya Lahadi yana mai da auren lashe wa'aji na hudu yayin da aka kidaya wani bangare na ƙuri'un da aka kada wanda ya ba jam'iyyar samira a mazan jiya take kan gaba da gagarumin jayi, a wani jawabi na minti goma ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa a Budapest Orban ya yi jawabi ga taron jama'a suna ta murna Victor ya kuma bayyana hakan da babban nasara ga jam'iyyarsa yayin da ake ci gaba da kidayar ƙuri'un ta bayyana karar cewa tambayar ba ita ce ko jam'iyyar Fides ta Orban za ta samu a zaben ba amma da nawa bayan kirga kusan kashi saba'in cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa bisa ga dukkan alamu Fides za ta sake samun rinjaye da kundin tsarin mulki ya tanada. an yi hasashen za a fafata a zaben tun lokacin da orban ya hau kan karagar mulki a shekarar dubu biyu da goma. Muhammad Hafiz zaben da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC. yayin da ya cika shekara daya a kan kargan mulki shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya bayyana samun nasarori a fannin tsaro a wasu yankunan da ke fama da ayyukan ta'addanci ko da yake a cewarsa har yanzu da sauran na akaba saboda haka zai ci gaba da haɗa gwiwa da takwarorinsa na ƙasashe da suke makwabtaka. Ga wakilin murya Amurka Sulaimu Mini Barma da rahoton. An ka ɗauki misalin eh, matsalar tsaro eh, mun sa himma da a cikin aikin da muke yi yau ina tsammanin ƙasar difa muna cikin hanya cin magurin na kowa ya koma gida damanar bana da take gaban niyata ita ce bani barin mutum guda wanda bai je gida ba kuma ya yi aikin noma insha Allahu musamman yanzu da yake gwamna na borno shi ma ya aurwatar da wannan niyyar tashi na ya da 'yan ƙasar can gida kuma ya fara eh, ƙasar tilaberi yau akwai mutane da yawa a yankin nan na zarmaganda wanda suka bar gidajensu suka gudu suka zo wuraren da suka tsira da ransu sakamakon irin gallazan da 'yan ta'adda suke musu koko sakamakon saɓani da aka samu tsakanin kabiloli makonnin nan da suka gabata mun sulhanta tsakanin al'umma ko matsala ta cikin gida a kabila guda ko matsala tsakanin kabila da kabila duka mun yi tarurruka mun sulhanta tsakanin mutane nan ma an samu ci gaba babban matsalan ita tana cikin yankin na tsakanin mu da iyakan burkina faso na 'yan ta'adda sun zo sabi eh, yau nan ne muka yi ba makarhi mun aika sojawa suna aiki tuku to ranka daɗe ya abin yake wajen kudancin jihar maraɗi iyaka da eh, wasu jihohin arewacin najeriya da suka hada da katsina sokoto zamfara da kebbi nan ma an samu sauƙi da yawa sai dai hakan bai tabbata ba a najeriya muna cikin samu 'yan gudun hijira da yawa wannan matsala ce sabuwa wanda za mu tunkare ta ita ma muna cikin tattauna da gwamnonin jihohin makwabtan namu 'yan ƙasa namu na nishiyar na iyaka in madarin face in gidan rumshi ne yau akwai sauƙi in aka kwatanta da irin matsalan da suka samu a da kamar yau a ce shekara guda haka wasu mutubar kalla suna kokari to ina amfani da wannan damar da ka bani na injinjina musu musu godiya kuma roƙi Allah ya kama musu A gaida Sulamu mini bar ma da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da biyar da kuma talatin da 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa hakan mita biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet akan voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye marasa ƙarfi ko waɗanda aka zalunta haƙƙinsu. A yau ma muna kan batun gonar zinare a jihar Yobe. ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel. A makon da ya gabata ne muka sauka a damatar jihar Yobe inda matashi Musa Umar a madadin sauran 'yan uwansa ya ce yake bin kadin wata babbar gona da aka tabbatar a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayar wa wani mutumin rabin gonarsu suka bar rabi don akwai zinare kuma adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar musu da hakan. Bayan haka Musa Umar ya ce suna zargin hakimin da maturu da haɗa baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Ga dai ci gaban hirar da filin ciki da gaskiya da Musa Umar. Wani nazari ne kai kai ka eh, kai ga matsayar cewa shi hakimi ya kwace muku wannan gonar ne. ai ni kawai matsayin da ya sa na dauke ya koshe bara muna aiki ya ce mana ya dakatar da mu mu je sai ran da ya kira ni shi ne muka shekara cir shekaran bai kira ni ba sannan konan nan da na je gonan yake cewa kar in yadda in je in yi aiki a wannan gonan kaga tabbacin cewa ya karbe ta Ah, to mutane ne ake sa suke gadin gonar ko me yake faruwa? Babu kawai da ya sa ido ne suke gaya Kuma ya taba gaya cewa ko in je in shirya da ƙarfi na ko kuma in bari shi dama yana neman ya san inda abin yake kuma yanzu ya riga da ya sani sai ran da ya ga dama zai je shirya abunsa kuma zai je ya sarƙa ya kewaye ya aje makulli a gidansa na ce masa wannan ba zai yi ba shine muka tashi a haka. Wataƙila tambayar da ba ma ba wani tabbaci kuke da shi cewa wajen akwai zinari wace hukuma ce ko wani eh ne gaya muku. Daga farkon baban na shi yake ganin wannan abu. Eh. shi malamin baban na shi yake ganin abu shi ne ya faɗa har aka zo da na'ura ya auna tabbatar akwai wato ka san wanda ya kawo eh. na'urar a'a ban san shi ba su hakimin suka kawo shi kuma ya tabbatar mana da akwai sai da ya ce idan hakimin da zai iya tona ba don Allah ya ba shi izini ya ɗauko kamfani ya shirya shi ya raba shi kashi fili shi hakimin ya ɗauki uku shi kuma ya ba mu kashi ɗaya mu raba mu talaka tare da wanda ya shirya yanzu shi wancan wanda ya sayi gefen gona taku shi noma yake ya ma ai ba da eh, eh, yake noma yake a ƙarshe zuwa a wani hali kake ciki me kake yi yanzu haka rayuwa aiki na ni aikin da nake yi ni fakanaiza ne kawai yanzu a garin ba ka da wani daga fakanaiza sai me me faci kenan me facin tayoyin eh, mota ko mashin eh tabbata kan. me yasa ba yi tunanin kai kara hukuma ta gaba ba ko wajen shi mai martaba sarkin damaturu shi mai martaban daga farko ai shi ya samu mu je an je din in an auna shi mu muje da shi mu nuna masa in an auna zai turo mana mota ya turo da muka je mu da daba sai ya hana mu zuwa wajen kofar ma na biya su sau nawa sun hana mu shiga shi ta tara bar ni waye hana ka shiga shi sarki to da muka je mu ina son faɗa ma sarki mun zauna da shi daga farko ma kafin a fara magana sai da yake a je da sanin na kan hakimin in an je an auna an ga zahiri zai damu mota je shi da aka je aka auna shi shi hakimin da muka je aka je aka auna to bai kawo motan ba bai bar mu mun koma ba samu tono sai da muka kona saba'in muna tono muka toni gaba wajen bakwai da wani abu cikin duwatsu babu ci babu sha kuɗi naira dubu ashirin ya bamu mu kuma mutum goma sha bakwai Tunun me kuka tuna a wajen kuna neman ziyara ne? Eh ya ce mu nema kafin motar ta zo. Hmm. Kuma dubu ku samu ba. Eh kuma ba mu samu ba kawai sai koma gefe sai zamansa sai ya manta da mu daga baya sai ya tsaye da aiki. Wannan ya nuna kila zinari yana da zurfi yana can ƙasa kenan. Eh to shi ne ba mu sani ba mu dai kawai ya tsayar da aikin mu ya ce mana zai neme ni a waya tun bara kenan bai neme ni a wayan ba. shine kwanaki da na je sai yake cewa karin ta da wannan aiki fahiran da ya neme ni Ɗazu ka so ka nuna akwai masaniyar shi mai martaba sarkin damaturu. Eh tabbas mun kuma da shi akan magana. E me ya faɗa shi? mana mu je da gani na san mu nuna masa idan muka je muka nuna masa za a je a auna in abun akwai shi shi zai ba mu mota je a shire. Baka gane abun da ke nufi ba. Eh, eh. wajen ba hakimi nake magana ba mai martaba ah, ba sarki ba eh da shi muka yi wannan magana to me hada mun ko da hakimi shi hakimi eh, lawanin da ya kai mu shi hakimi ya ja mu ya je mu har wajen sarki a lokacin kafin su je su ga wannan abu suka ja mu sai da muka je har gaban sarkin ya ba mu izini muka je kuma daga baya shi hakimi ya shirya manta da mu yanzu ya nuna dai magana tana hannun hakimi ne ba mai martaba sarki ba. Eh to shi mai martaban ba samu an je an gaya masa ga abun yanda ya kasance ina so in gaya masa sun hana ni shiga gidan ma. Ka ji matsala. Hmm. Ka san mutum ba shi da hanya din wani abun ba zai yi ba. Amma yanzu inda za ka samu dama ka yi wa mai martaba sarki magana kana ga magana za ta iya samun maslaha. Eh to wannan ne ban sani ba sai dai kawai samun wannan din ba zai yi ba ni da sun riga sun hana ni shiga gidan na je ya fiya yirga shi ya ce wa fada kar su kuskura su bar ni shiga wannan gidan. A ah, wai shi hakimi ne yasa kara bar ni? Eh, shi ne hakimi ne yasa kara bar ni kawai da na je kawai ba hali ya bar ni shiga gidan. Akwai ran da na da shi ya zo kasuwa mana ce don Allah bar ni gaisa da shi akwai wata magana mu suka ce mana a bani da yancin wannan suka ture ni kawai na tafi. ya nuna dai sarki bai san ma halin da ake ciki ba kenan ina zai sani ba sanar da shi ba shi ne damuwan shi bai sani ba shi wannan kuma ya mana shiru ya bar mu ba mu ya muke ciki ba kawai ya hana mu zuwa wajen mata a takaice yanzu filin ciki da gaskiya mika binciken wannan korafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar yobe karkashin jagorancin mai taimaka gwamnan jihar sheikh baba malam kyari wanda ya gaya sassan da lamarin ya shafa don gano gaskiya da yi musu sulhu. Sai dai ya ce har ya zuwa yanzu bayan zaman sulhun da aka yi, babu wani tsakanin Musa Umar da wanda yake takaddama da shi da su ya waiwaye kwamitin sulhun. Har yanzu da muke magana da kai ba wanda ya waiwaice ni, sai yau da na kira shi Musa Umar ya ce ayi na kira sakatarenka na kwamiti sau biyu, to amma ban same ka ba. Zan to an Musa wata shida ai ba kwana shida ba ne. kuma abin nan ni na matso na neme ka kuma muka yi zama ɗaya zama biyu yau zama na uku muka yau wata shida kai baka ce mun komi ba ai na ɗauka cewa kamar komi ya tafi daidai kamar da malamai suke cewa a sukutu ta dullu alar rida wato da yayin da aka yi shiru kamar an gamsu kenan ya ce eh ni ba su yi min maganan komi ba na ce ke kuma baka sai koka mun ba ya ce haka ne malam wannan kuskure ne take cikin dare nan na kira shi hakimin bulaburin wato hakimi alhaji kalli ya ce mun eh na kira shi zakar usman wanda ya siya wannan gona akan in sasanta su amma karshe ya faɗi min wasu maganganu ne wanda ka san kamar ba ji daɗin shi ba ce ya gaya maka ya ce a ah, ai shi gona ya siya yau shekaru goma sha uku da suka wuce yalla bai saboda haka ni gaskiya a danne ni ni sulhun nan ba zan amince ba An mutum bai yarda ba ya kai ni kotu wannan yanzu da daren nan ne yau din nan ne me ke bani wannan bayani to amma na sai kiran Musa na ce to tunda haka ne zan sake kiran ku da kai da zaman da muka yi wakilan duka za mu sake zama da ku in har abin da shi zakar Usman wanda ya ce a filin yanda ya raya wa hakimi haka ya faɗa za mu zauna in bai yarda ba dama namu sulhu ne sulhu kuma babu tilastawa so in kotun za a kai shi a ga sai mu baka dama kai Musa Umar ka je ka nemi hakkinka a kotu in kuma ya yi nadama da kalmar da ya gaya wa hakimi ya yarda da sulhu to a wannan zaman ba za mu tashi ba sai mun bi ka dunka ka samu hakkinka kai Musa Umar wannan shine dai a cikin daren nan abinda a zauren sulhu karkashin jagorancin Ustaz Babaga na Malam Kyari ya gabatar cikin wannan dare kamar yadda yanzu nake magana yau Lahadi to insha Allah wannan shine matsayar mu amma wayannan abubuwa da kwamitin mu yi iya abin da zai yi saura wannan zamanin in ya yiwu zamu a nan zamu karkare ko a samun wa zaren baki ko kuma a tura su zuwa kotu. masu raro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan kan wannan batu a nan za mu jingine shirin mu kuma saka ido ganin yadda za ta kaya kafin daga bisani mu sake dawowa domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin waɗanda ya ce shirin ya zo gare ku nasar adamelin kaya ni sarfil hashin gumel daga nan birnin washington nake cewa sun mu sake haɗuwa mu kasance lafiya madalla an gaishe ka sarfilo hashim gumel Masu sauraro yanzu kuma bar mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadana. Salamu alaikum, ismi Maryam Muhammad Lawal, ana ɗalibat min madarar sosin Malam Adam Idris Anguwan Kajimi. أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وجعله بكاء أهوى فنؤرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى من يسبرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب على الأشقى الذي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى سرق الله العظيم ما شاء الله كان محمد حافظ بابا da labarai a takaice. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da kakkausar murya kan Rasha, inda ya zarge ta da aikata munanan ayyukan yaƙi a ƙasar Ukraine, yayin da karan farko duniya ta fara ganin gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine da suka mutu a titunan Bocha da ke wajen birnin Cape bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiya Amurka ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin na CNN cewa, koma yaya tilas mutum ya ji takaici. ba za mu iya yin watsi da wannan ba ba za mu iya lamurtan wannan ba jiya lahadi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka need price ya ce amurka na bibiyar bayanai masu matukar tayar da hankali na da adadin mutanen da aka kashe a wani ƙauye da ke tsakiyar ƙasar mali rundunar sojojin mali ta faɗa a ranar asabar cewa ta kashe mayaka masu kishin islama sama da ɗari biyu a faɗan baya-bayan nan da aka shafa wata guda ana gwabzawa rikici da kasashen yamma ya karu tun bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar mali ta dauka da jinkirta gudanar da zaɓuɓɓukan demokuraɗiyya a watan fabrairun da ya gabata da kuma kan haɗin gwiwarta da sojojin haya na kamfanin wana group da ke rasha Firaministan ƙasar Pakistan Imran Khan ya tsallake rijiya da bayan yunkurin da 'yan adawa suka yi da tsige shi daga mukaminsa ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da mansar dokokin ƙasar mai cike da takaddama. da mambobi 342 na Majalisar Dokokin Kasar ko Majalisar Wakilai suka fara zama da ke dakon ganin an tsige kan. Ministan Shari'a Fawad Hussein ya buƙaci makaddashin kakakin majalisar da ya haramta ƙuri'ar da ake zargin Amurka ce ta ɗauki nauyin ta. Yarima Hamza bin Al-Hussein tsohon mai jiran gadon sarautar Jordan wanda aka yi masa ɗaurin talala a gida a shekarar da ta gabata ya sanar jiya Lahadi cewa zai jingina mukaminsa na sarauta don nuna adawa da manufofin jodan a halin yanzu. An zargi Hamza a watan Afrilun da ya gabata da kokarin dagula masarautar a wurin shiri da kasashen waje suka kitsa masa, amma ba a hukunta shi ba bayan ya yi mu baya ga sarki Abdallah yayansa. Kyau masu sauraro, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Mu sake shigowa da sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ce ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abo wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alkhairi huta lafiya ma